Masu kalan tashar TTV Assalamu alaikum kama da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labarin namun yau za ku ji cewa shugaban ƙasar Faransa ya ce za su yi amfani da dukkanin ƙarfinsu wajen taimakawa Najeriya da magance matsalar tsaro. Jam'iyyar PDP ta zargi jam'iyyar APC da laifin kona ofisoshin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC a wasu yankunan Najeriya. Ma'aikatan tashar Unity Radio da TV sun karɓi zangon farko na allurar rigakafin cutar COVID-19. Bangaren labarin ƙetare ko Isra'ila ta ci gaba da lugudan roko ciki kan Gaza duk da kisan Falasɗinawa 213. Haka kuma bangaren labarin wasanni Benzema zai shiga tawagar da za ta taka Faransa leda a gasar Euro. Tukanin labaran kenan domin sauraron cikin kusa da ke daki na Nasiba Adam Idris. Ƙasar Faransa ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya wajen magance matsalar tsaron da ke addabarta. Babban mai taimakawa shugaban kasa Buhari wajen yaɗa labarai Malam Garba Shehu shi ne bayyana haka a wani jawabi da ya fitar. Ya ce shugaba Buhari ya samu yardar shugaba Emmanuel Macron da gwamnatin sa a wajen taron kasashen Afirka da ke gudana a Faransa. A jawabin Emmanuel Macron ya ce gwamnatin sa na fatan taimakawa Najeriya da dukkanin karfinta domin ka ƙarshen matsalar tsaron da kasar ke fama da shi. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatin sa za ta taimaka Najeriya wajen fuskantar kalubalen da ke tattara tare da allurar rigakafin COVID-19. Shugaba Buhari ya tabbatar wa takwaransa na Faransa cewa Najeriya a shirye take ta yi aiki tare da Faransa da sauran ƙasashen duniya domin tabbatar da an da zaman lafiya a Najeriya. Jam'iyyar PDP ta zargi jam'iyyar APC da laifin kona ofisoshin hukumar zaɓe ta kasa mai zaman kanta wato INEC a takaice da aka yi kwana-kwanan na ƙasar nan. Jam'iyyar adawar ta yi zargin cewa APC ce ke da alhakin ta da hargitsi saboda tana aiki kan samar da wani yanayi na gaggawa don daƙile zaɓuka masu zuwa ganin cewa ba za ta iya cin zaɓe a ƙasar ba. Sakataren watsa labaran jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Kola Olabodiyan wanda ya wannan zargin a wani taron manema labarai ya ce ya damu da shirin da APC ta yi yayin kone-kone da lalata kayan aikin INEC a shekarar dubu 2020 jam'iyyar PDP ta jihar Imo ta yi irin wannan zargi biyu bayan konewar ofishin INEC na jihar a ranar Lahadi biyu ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Allurar rigakafin cutar COVID-19 allura ce da ba ta da illa balle cutarwa kuma akwai bukatar al'umma su amince domin a yi musu. Wannan bayani wani bangare ne na jawabin da shugaban tashar UT Radio da TV Hajiya Larai Baba ta wakilin tashar ta dinka kan al'umma Rabiu Abdullahi jim kaɗan bayan da ta karɓi zangon farko na allurar rigakafin a harabar karɓan baki na tashar ga abin da Hajiya Larai ta bayyana game da allurar rigakafin. Vaccine na COVID-19. Da farko dai ni ma ban yarda da wannan abin ba, amma jama'a da yawa sun yi kuma har yau suna nan cikin masu rai da lafiya. shi ne ya bani karfin gwiwa da ne da ma'aikata na muka karɓi wannan allura a yanzu haka suna cikin gidan rediyo da talabijin kuma da dama cikin mm, ma'aikatanmu sun karɓi wannan allura babu illa rigakafi ne Shi ma ɗaya daga cikin ma'aikatan tashar yunci Radio da TV wato Bashir Musa wanda shi ma karɓi allurar rigakafin cutar ta COVID-19 ya nuna muhimmancin da ke akwai na al'umma su amince su karɓi allurar duba da irin kassar al'umma musamman a wasu ƙasashe da allurar ke yi. Wani a ce akwai shakku a zuciyana ba domin a matsayina na ɗan jarida kuma mai nazari akan al'amuran yau da kullum lura da yadda nake bibiyar yadda wannan cuta take wato barar da wannan cuta take a kasashen duniya da dama a na tabbata cewa akwai wannan cuta duk da dai cewa mu a nan najeriya a mun gode ma Allah ba wai wayon mu ko dabaran mu bane cutar ba ta yi mana illa kamar yadda ta yi a sauran kasashe ba da dama ne daga ma'aikatan tashar Unity Radio da TV suka karɓi wannan allurar rigakafin cutar COVID-19 kuma sun bayyana cewa ba su ji wani sauyi mara daɗi ba a jikinsu. Ma'aikatan lafiya da suka yi ayi wannan allurar rigakafin wa ma'aikatan tashar Unity TV da Radio sun yi bayani cewa a cikin lokacin da mutum ya ji wani sauyi a jikin shi to akwai wata lambar waya ta hukumar lafiya da zai kira kuma za a saurari korafin shi. Hukumomin soja a Maiduguri sun rike albashin jami'an su guda 45 saboda suna zargin su da aikata ba daidai ba kamar yadda wata majiya ta tabbatarwa da manema labarai. Sojojin da abin ya shafa suna daga cikin bataliya ta 153 waɗanda aka ɗauke da kagarin Marte jihar Borno bayan kwashe shekaru uku suna yaƙi da 'yan ta'adda. Rundunar sojin na zargin su da saba dokar aikin soja. 'Yan ta'adda sun kai wa wannan bataliyar sojojin hari har sau uku wanda ya sanadiyar kashe sojoji da dama yayin da makamai kayan aiki da motocin yaƙi suka salwanta amma rundunar soji ta yi gaggawar ɗauke bataliyar da kamar te bayan an kai musu hari na uku a watan fabrairu wata majiya ta bayyana cewa rundunar soji ta yi gaggawar yin canje-canje a cikin bataliyar inda aka ɗauki wasu sojoji aka canja musu wurin aiki a maiduguri. Ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa wato NUPENG a takaice ta hannun shugabanta na ƙasa Comrade Williams Aporeha da sakataren ta Comrade Afolabi Oluwale ta yi barazana kulle Najeriya saboda abin da ta kira girman kan gwamnan jihar Kaduna Nasir Yarfa'i. Shugabannin kungiya a cikin wata sanarwa sun ce Nupeng ta yi matukar bakin ciki game da tashin hankalin da ya faru yayin da kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC a takaice ke zanga-zangar lumana ta mulkin kama karya da danniya na gwamnan Nasir Yarfa'i a jihar Kaduna. sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta yi kira ga Nasir faɗi ba tare da ɓata lokaci ba don dakatar da shi kafin girman kai da giyar mulki su ƙara sanya lamarin cikin mummunan bala'i kamar yadda yake yi a cikin dukkanin batutuwan da suka shafi rayuwar ɗan adam da jin daɗi. A yayin zanga zanga ta kwanaki biyar cikin lumana a faɗin jihar Nupeng ta yi gargaɗin cewa babu wani shugaban kwadago ko ma'aikata da za a kai wa hari tursasa na kasa wulaƙanci ko kuma cin zarafin su. Ƙungiyar ta gargaɗi gwamnan kan sanya rayukan shugabannin ƙungiyoyin kwadagon cikin haɗari tana mai cewa idan idan aka cutar da ɗaya daga cikin shugabannin ko bombon kwadagwa nufin za ta kira dukkanin mambobinta a ƙasar su tsunduma yajin aiki. shararren malamin addinin Islam Sheikh Dairu Usman Bauchi ya ce akwai matakai uku da ake bi wajen naɗa kalifan ɗarikar Tijjaniya. Shehin ya bayyana hakan ne bayan da ya tarbi sarkin Kano kuma kalifan Tijjaniya a Najeriya Muhammadu Sunusi na biyu ranar Litinin a gidansa da ke Bauchi. Shehin ya bayyana hanyoyi uku da ake bi wajen naɗa kalifa a ɗarikar Tijjaniya kamar haka. na ɗaya shine waɗanda Sheikh Ibrahim Inyas yake naɗawa da kansa na biyu sune waɗanda suka gaji waɗanda Sheikh Inyas ya naɗa sai na ƙarshe waɗanda shehun nan ɗarikar Tijjaniya ta naɗa Sheikh Dahir Bauchi ya bayyana cewa naɗin sarki Muhammad Sunusi ya faɗa a mataki na uku a cewar shehun na Bauchi tun da farko kafin ya gabatar da jawabin sa shehin ya buƙaci da a karanta masa takardar da shi sabon kalifan Muhammad Sunusi ya zo da ita daga Kaulaha a rawaito cewa bayan da aka karanta takardar a cikin jawabin sa ya ce yana taya sarki Muhammad Sunusi na biyu murna na samu wannan takarda da wannan mukami na kalifanci. Shehu Dahiru Bauchi kuma ya ce suna maraba da wannan babban bako wanda nan gidansu ne. A cewarsa asalin kalifancin Sheikh Ibrahim Inyas ya bai wa sarkin Kano Sunusi na ɗaya kuma ya faru ne bayan an cire sarki daga sarauta. da kuma a ɓangaren labarin ƙetare Isra'ila na ci gaba da kaddamar da hare-haren roka kan yankin Gaza har zuwa ranar Talata, daidai lokacin da alƙaluman mutanen da suka mutu a farmakin ke karuwa zuwa 213 ciki har da ƙananan yara 61 kwana guda bayan Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin tsananta farmakin duk da kiraye-kirayen ƙasashen duniya na kawo ƙarshen rikicin. ƙaruwar adadin mutanen da suka mutu a mabambamtan farmakin na Isra'ila na zuwa daidai lokacin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke shirin zama na gaggawa kan batun a bangaren bangare guda kuma jami'an diplomasiya na kokarin ganin an gaggauta kawo ƙarshen rikicin ta ruwan sanyi. Bayanai na nuna yadda aka samu karuwar waɗanda farmakin bangarori biyu ya shafa a daidai lokacin da Benjamin Netanyahu ke jaddada ƙudurinsa na ci gaba da farmaka Falasɗinawan waɗanda zuwa yanzu Isra'ila ta hallaka mutum 213 ciki har da ƙananan yara 61 baya ga jikkata wasu 1,400 yayin da sojin Hamas suka hallaka Yahuda 12. Yanzu haka dai ana ci gaba da dakon zaman Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin wanda ke ci gaba da fuskantar taraki daga Amurka wanda ke hanawa ko kuma kawo tangarɗa ga mambobin kwamitin tsaron ko a ranar talata sai da sarki abdallah na jordan na biyu da kuma shugabar kwamitin jamus angela merkel suka yi kira kan gaggauta kawo ƙarshen rikicin wanda ke ci gaba da laƙumi rayukan falastina wanda ba su ji ba ba su gani ba To kuma a bangaren labarin na wasanni mai horar da kungiyar kwallon kafa kasar Faransa Didier Deschamps ya gayyaci tauraron dan wasan Real Madrid Karim Benzema cikin wata tawagar kasarsa da za su taka leda a wasannin gasar cin kofin Turai da za su gudana cikin watan gobe. wannan ya kawo ƙarshen dakatar da sanya Benzema cikin tawagar ƙasar tun daga shekarar 2015 inda yanzu ya shiga cikin jerin 'yan wasan da za su taka Faransa leda na gasar da za a fara ranar 11 ga watan gobe zuwa 11 ga watan Yuni. De Camps ya ce akwai matakai daban-daban da aka bi kafin gayyatar Benzema kuma ya gana da ɗan wasan inda suka tattauna. Benzema da ya jefa wa Faransa ƙwallaye 27 a wasanni 81 da ya doka mata na daga cikin 'yan wasa irin su Kylian Mbappe, Antonio Griezmann da za su sanya rigar su a wasannin na europe a wannan kakar mai karewa Benzema ya jefa kungiyarsa ta Real Madrid kwallaye 29 abin da ya zarce kwallaye 20 da ya saba jefa kowace shekara tun bayan da Cristiano Ronaldo ya bar Madrid zuwa Juventus a shekara ta 2018 sauran yan wasan da suka shiga tawagar Faransa sun hada da Ousmane Dembele Olivier Giroud Marcus Thuram Kingsley Coman da Paul Pogba da kuma Thomas Lemar masu tsararraga sun hada da Hugo Lloris da Mike Maignan da kuma Steve Mandanda. To kuma da wannan labarin na Karim Banzi maka kawo ƙarshen labaran namu a wannan lokaci a madadin kwalikwa musamman ma Rabiu Abdullahi da ta ce mana labarin na yau. Ni ne Siba Adam Idris da na karantu nake cewa Allah ya sa mu wanye lafiya kuma ku ci gaba da jin daɗinmu da tashar haɗin kan al'umma. Ni ce TV murya cikin nazari.